mai suna taimakon al'umma ta Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Muna yi muku sallama irin ta addinin Musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa kamar kullum muna ƙara miƙa godiya ga Allah Subhanahu wa ta'ala a bisa dukkanin ni'imominsa da ya wadata mu da su da wanda yake wadata mu da su da wanda zai zo ya wadata mu da su a nan gaba. muna roƙon Allah ya ƙara wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daraja Allah kuma ya ba mu albarkacinsa yan wa kamar yadda kuka sani wannan gida namu mai suna taimakon al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum aikinta shine taimakon al'ummar annabi to alhamdulillahi wannan gida namu yau da sake ainihin wato zuwa mana da wani abu mai mahimmanci, mai mahimmanci sosai wanda ya kamata kowa ya sani sakamakon wasu dalili. Abin da wannan gida namu ta zo da shi shine wato sanin bambancin aikin malami da aikin boka. Yadda za ka gane wannan malami ne, wannan boka ne. Da yawa wasu mutane ana ce musu malamai ne, malamai ne, malamai ne amma billahillazi la Laila illa sun ɗauki rigar malamai ne suke ɓata wa malamai kai. Sun ɗauki malamai ne suke cin, sun ɗauki rigar malamai ne suke cin zarafin malamai. A halin su ɗin ba malamai ba ne. To jama'a ya kamata mu hankalta, wasu bokaye ne, wasu matsafa ne, amma sai su cewa su malamai ne. To, yanda za ka yi ka gane malami da yanda za ka yi ka gane wanda ba malami ba, shine nake so in yi bayani saboda kar tsananin buƙatuwa ta sa mu je mu halaka wadda Allah yan uwa duk lokacin da za a yi wani abu a riƙa lura sosai a riƙa lura da irin wannan abin akwai na babu wannan lura da shi a wajen mutane suna so idan suka zo wajen wanda zai masa aiki ko kuma irin eh, mutane da suke saka ababuwa na tsatsabe-tsatsabe a saka wani kankule a saka wani ƙahon mariya wasu tambotsai wasu kayan a kayayyaki dai cakwari haka a a kashin wani mushe ne a a kashin mai gasu nan dai a tattara su a tattara su to wai tukun mutum sai yarda cewa wai in an mishi aiki bukata zai biya To yan uwa ku lura. Abin da yasa nake wannan magana wannan abin ya faru da wasu bayan Allah. Suka je suka karbi ainihin wato sikiri ta harkan jini. Abin farko ma tukun sun zo ne suke cewa malam a taya mu da addu'a muna cikin wani yanayi. Me ai yanayin? suka ce abin da ya faru shine talauci ya dame su ya saka sun je sun karɓi sikiri court an yi sharaɗi to amma akwai wani sharaɗin da su masu security code ɗin suka yi amma sai suka ɓoye ba su faɗa ba akwai sharaɗin da yana cikin sharaɗai amma su sai ba su bayyana wannan sharaɗin ba sai da su nan mutu samari suka yadda suka karɓa suka fara tukun suka zo suka fito musu da wannan sharaɗin amma da fa an ce ba kyau malamai sun yi ta wa'azi cewa ba kyau ba kyau ba kyau ba kyau amma kaga sun ƙi ba su yarda ba sun je sun karba daga baya kuma yanzu sun zo suna neman malamai kuma su yi musu addu'a Allah ya tunkuɗe wannan masifan akwai wani wurin da ma in ka je neman biyan bukata sai a ce maka ka yarda cewa Allahnka ya kasa shine ka zo nan su taimaka maka kai kuma saboda tsananin bukata sai ka ce eh in ko ka ce eh din to bukatar ka sai ta biya wasu za su saka maka sharadi su ce maka kullum idan lokacin sallan azahar ya yi misali ana sallan azahar karfe biyu saura minti goma sai su ce maka idan karfe biyu da rabi ya yi suna so ka samu ƙwarya ka kifa ka zauna kan ƙwaryan kar ka tashi har sai karfe uku kaga me dabara ne sun jinkirtar da kai lokacin sallan ka har ya wuce ba kai ba sai karfe uku haka za su yi ko kuma ce maka ka cire sallan azahar ko kuma ka cire sallan la'asar karkarin kai ko kuma haka ko rubutu ne haka ce maka za a yi rubutu amma rubutun wai da jini za a rubuta wannan harkan tsafi ne ba kyau haramun ne kuma sunan Allah ne za a rubuta da jini ko kuma a ce za a sa gashin mutum gashi na jikin ɗan adam a haɗa shi a sa shi a wani rubutu akwai wani malami na da ya taɓa wani irin wakilin mutanen da aka ce musu malaman muke hudda da shi kuma Allah ji kanshi Allah gafarta mashi ya koma gidan gaskiya na rayu da shi da akwai wani lakani a gurin shi wadda ya bani kuma har yanzu da nake maganan nan wani lakanin yana nan amma ni ba na amfani da shi tunda na sami annabi Muhammadu ban taba amfani da wannan sirri ba sam to wannan sirri wai sirri ne za a shi na mallaka ba wai bane ba haka ne kuma ina yi yana yi sirri ne na mallaka amma sai an haɗa shi da a yi mana iyaye da gashin gabar mace gashin gabar mace za a samu sai a haɗa da shi ba wai ita wanda za a mallaka. ba gashin in dai gashin gabar mace ne kawai ko yaya ne to da shi ake hada wannan lakani na mallaka lakani ne na tashin hankali to irin waɗannan ababuwan haramun ne ko rubutu da jini ko kuma a ce a ɗauki ainihin wato ƙur'ani wani abu na ƙur'ani a rubuta su inna da hamana wa hamana inda ƙaru Eh, Hamana, Ƙaruna, Fir'auna, Jahannamu, a yi hatimin shi. Wannan hatimin ba da nake magana nan duka ina da shi. Na mallake su na same su ne lokacin da da nake tare da wannan mutumi. Kamin in zo in samu Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Haka ake wannan hatimi ya saka sunan mutane. Ana tafiya binne sha shadda. Shadda din nan fa ake yin kashi. Ku rika lura. Shadda da ake yin kashi. abun za a ya jefa ayan qur'ani ko abu to wannan ridda ne kafirci ne yan uwa ku rika lura ko kuma abin da za a ce maka sai ka kawo gashin mutum a yi mishi wani abu to na babuwa ba kyau yanzu kamar yadda nake magana akwai wani layan bata laya ne na bata wanda in ka danna shi zai fita da kai a ko ina kake so shi ma duka lokacin da nake tare da wannan bawan Allah na same shi layin bata ne amma ana hada shi da idon mutum kenan shi layin ba zai hada shi ba dole sai wani abu daga jikin wani ya salwanta kuma haka ne ana haɗawa ana yi ɗin shi ma gashi yana nan to irin wakina babu bayan ma mun rika lura duk abinda wani malami ya gaya maka kaga zai saba ma shari'ar annabi muhammadu ka ajiye shi bai da ikon ya biya maka bukata mai ikon ya biya maka bukata shine allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala sannan akwai abin da yan uwa wasu shaidanun mutane suke yi wannan aiki ne na shaidanun aljannu duka za a ce wai a zuba manayi manayi fa da yake najasa din nan za a yi amma manayin ma wai sai an yi liwaɗi namiji ya kwanta da namiji tukun a yi liwaɗi a zuba manayi din a cikin wannan hatimin wai za a yi kuɗi ka ji wani shaidanci ga sabo ka saba ma Allah Ga shi kuma wai bukatar ka ba biya za ta yi ba wai dan kuɗi ake wannan yan uwa mu kiyaye babu kyau irin waɗannan ababuwa mu lura mu san su wasu malamai za mu rika hudda da su kamar yadda na faɗa mutane da yawa suna saka rigar malamai amma ba malaman ba ne nakan ji mamaki wani lokaci sai ka ga mutum ɗan kan shai a madadin tijjani amma yana wasu ababuwan da ba su nan a cikin ɗariƙa wani babu wani dotti dotti dotti dotti dotti dotti yana sa kanshi a ciki zai zai zama maka rigima nan gaba sosai ina za a rayuwar nan ina za a je in kuma kana yi kana yi sai lokacin mutuwan ka Allah sai zai kashe ka ba imani to kun ga damuwa ya zo mu bari don Allah duk wanda ya ji wannan sako a ya kiyaye a kiyaye abin yana faruwa tabbas yana faruwa sannan akwai shaidanun da suke cewa musamman mata an fi muku irin wannan mannan bokayen sai su yi rubutu a jikin azzakarinsu azzakarinsu za su yi rubutu bayan sun yi rubutu sannan kuma su ce sai sun tukuna za su kwanta da ke bukatar ke biya shi wannan mai tsafi mai tsatsuba din zai ce zai rubutu a azzakarin shi tukunna ya kwanta da ke tukun bukatan ki tafiya kuma kwanciyan wani ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba kuma an fi samun wannan matsala gurin iyayenmu mata bisa maganan haihuwa haihuwa kuma wani a cikin hakan kuma wani ikon Allah in suka yin kuma bukatan sai ya biya to amma dan fa ba dan mai gidan bane haka za je da shi dan Allah duk abin da zamu so shi in zai taka shari'an Annabi Muhammadu mu hakura Allah zai ba mu eh Allah zai ba mu du annabi ya ce duk wanda ya danna ransa saboda haramun Allah ya alƙawari zai ba sa wannan abin da ya danna ransa nan akan sa na haramun Allah zai ba sa na halal yan wa mu lura mu san ababuwan da muke yi dan Allah duk annabi sallallahu alaihi wasallam mu lura mu lura kar mu zo a halakar da mu Allah ya sa mu dace daraja annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dalilin da yasa nayi wannan eh, bidiyo din ne yan wa ai lakin ai shiya dan al'ummar annabi muhammadu dan kuma kishin da ake wa annabi muhammadu kai ba za ka so matanka ta yaka ba ko kuma kai ka yaka ko wani naka yaka ko dan ya yaka ya hallaka ya lalace dan ridda ne duk wani abin da na kira dinnan ridda ne haɗa gashi da alkur'ani a sa alkur'ani a cikin shadda ko kuma wani a ce qur'anin ne eh, za a taka haka wani fa wai malami kuma wallahi ba malami ba <coughs> ba malami ba wasu har gani suke wai waliyi ne amma ya sa bangon ƙur'ani ya buɗe wannan gefe da wannan gefe ya sa gurin da yake zama an sa cikin gini haka aka zo aka gani bayan ya rasu to yan mu gyara aikin mu mutuwa ba za ta zo ta maka sallama ba a zo ta dauke ka ne wuf shikenan rayuwar da ka danya duniyan nan rayuwa kalilan ne eh rayuwa kalilan ne rayuwa mai yawan kuma sai je zama ma azaba an wannan wannan gida wanda ya kasance ne farkon zuwan sa a idan na subscribing saboda duk lokacin da ka daura wani bayani ya samu ko sirri kuma yi lakin aishiya don albarkacin annabi muhammadu don ceton al'umman annabi muhammadu yana ɗaya daga cikin ababuwan da ya sa kuka ga muke ta kawo a sararin samun kuɗi yana za ka yi sai dai in ka yi kasala wai in kana wannan gida na ce sai dai in ka yi kasala amma sirri na kuɗi daban-daban ismillahi lazim na ba da su na ba da su daban-daban daban-daban maganin danshin ajihu maganin me duna sa sa wannan gida to kar wani bukata ya saka kaje ka hallaka <laughs> a'a mallaka ne kiranye ne duka dai